farko yana cewa ya ji wani shehi yana cewa wannan littafi da ake cewa na shi abdulkadir ne ba na shi bane din kaga masa akai shi dai wannan shehin shine ya kagi karya kawai ya faɗa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ku zo za mu ɗauko littattafai na malaman da suka rubuta tarihi shehi abdulkadir ba za mu kawo ba malamin da ya mutu da shekara ɗari da ta wuce sai can baya irin wanda ya shekara ɗari shida ɗari bakwai da mutuwa za mu kawo waɗanda suka rubuta tarihin shi abdulkadir kaga waɗanda ba 'yan nan najeriya bane ba ba 'yan izala bane ba ba mala abubakar kuma bane ba ba ja'far bane ba mala abdulwahab bane ba waɗanda sun mutu yau shekara ɗari shida ko ɗari bakwai da mutuwarsu suka rubuta tarihi shi abdulkadir da ayyukansa da maganganunsa da kuma littattafan da ya wallafa za mu kawo muku gashi sun ce nashi ne sai kai yanzu da ka tsoro nan in Allah kai mu sati mai zuwa za a yi wannan fasakwa wani malami ya kafa hujja da hadisin bukhari cewa ana iya kiran bayan Allah na gari dan yaye masifa wannan bai ma fahimci ma me ya hadisin bukarin ba makin bai fahimci hadisin bukari ba kenan ya rubuto mana hadisin da larabcinsa a faɗa masa yadda fassararsa take ko dai yana son ya amfani da zahilcin mutane ya musu fassarar san rai dan ya gabatar da larabci ko kuma shi kansa fahimtarsa sa baka kai ya gane shi ba sai ya je ya faɗi shirme shi wannan tambayar kan ba ta cikin tsarin tambayar mu sai dai ka ta magiya cewa wani ne wai wani dan uwa ne ya saki matarsa tana cikin jinin haila to kuma an yi an yi mayar da ita yake kuma gashi hadisi ya tabbata an ce idan mutum ya saki matarsa tana haila lalle mai da ta ya za a yi da wannan lamari yadda za a yi da wannan lamari ku jawo wannan hadisi na bukhari ku karanta masa yaji abdullahi dan umar ya saki matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Umar dan Khattab lokacin da ya saki matarsa sun tana cikin haila annabi yace da Umar murhu falyurajiha hatta tatahur summa tahil summa tatahur summa isha tallaqaha wa isha talaka annabi ce umarci shi je mai da ita da haka dukkan mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin haila yayi saki na bid'a umarni daga bakin annabi shine lalle kamar yadda ya ita an fahimta da kyau to a nan malamai suka yi saɓani da an ce saki ne na bid'a shin ta saku ko ba ta saku ba waɗansu suka ce ta saku waɗansu suka ce ba ta saku ba amma maganin da ta fi kusa da zahirin hadisin dai maganar take cewa lalle ta saku da annabi ya ce murhu fal yurajiha ba a muraja'a sai za ta haka ka saki ya tabbata da haka annabi ya ce aiko da haka da wannan dan uwa za a faɗakar da shi a nuna masa fa umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa mai da ita farko shi yayi kuskuren sa inda baya san a ce mai da ita sai bari sai ta gama idda da ta gama idda ta yi tsarki kafin ya kusance ta cikin tsarki sai sake ta ba wanda zai ce dole sai ka mai da ita amma tun da sake ta a lokacin da annabi ce sai an mayar su dole sai ya mayar in ya ji kuma to yayi wa annabi taurin kai fali hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan ce me hujjan da ake cewa ba za a rataye hoto ba to ne kila ba mamaki kwanan da ya fara zuwa nan masallaci amma da wannan magana da an mai an mai ta so da yawan gaske saboda annabi ya haramta hoto so mun bada cewa don malamai sun yi bayanai a kai rubuce-rubuce hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun haramta mutum ya yi hoto ko hoto na mutum mutumi ko hoto na zane ko hoto na kyamara sai dan larura kamar yin hoto domin za ka yi passport ko za ka yi id card ko ɗaukan hoton mai laifi don a nuna shi a gane shi a cakumo shi ko dukkan wani hoto na larura amma kawai hoto wanda ba na larura ba to kamata ya ka nisance shi domin idan dai ka yi to kana cikin mafi karancin abin da za a ce kana cikin abin da akwai kokwantan ka saba annabi ko baka saba masa ba to dama yuribuka kuwa ila ma la yuribuka barin su shine fa alkhairi domin hoto din nan mafi karancin abin da zaka ce masa shubuha amma baka da damar da zaka ce halal ne 100 bisa 100 shubuha ce to shubuha kuma annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma amurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad sabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram in mutum ya fada cikin shubuha to ya fada cikin haramun kenan wannan kuma yana son ya san wane ne sharifi a sunna yana cewa dan shi bai taba jin malaman sunna sun yi maganar sharifi ba to wannan da dishe dai mu ta hakuri da ku da kuka dade kuna zuwa da ni da ni da ina faɗa ko idan an ce ash-sharif lafazin larabci wato mai mutunci ko mai girma ash-sharaf girma kenan ash-sharif mai girma to akan yi amfani da kalmar sharif ana nufin masu girma ma'ana zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alul baiti kenan sharifai alul baiti to alul baiti su ne alu ali da alu akil da alu jafar da alu muhammad sallallahu da alu abbas zuwa gaske wannan su da ake kira ahlul baiti zurriyar gidan ali bin abi talib zurriyar gidan ja'far zurriyar gidan akilu zurriyar gidan abbas zurriyar gidan annabi da zurriyar gidan hamza ibn abdul muttalib waɗannan su ne ake ce ma sharifai dangin zurriyar gidan annabi wanda duk yake dangantuwa zuwa ɗaya daga cikin gidajen nan ya zama sharifi ya zama to ahlul baiti to ahlul baiti kuma suna da darajar su amma wannan daraja za su same ta ne in sun zama musulmi to sai a bambanta su da sauran musulmi tunda su zurriyar gidan annabi ne da haka duk lokacin da muka zo salati sai mun sa su a ciki zamu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad duk wani sharifin gaske wanda ya tabbata zurriyar gidan annabi ne ko da a yau yake muna raye da shi a duniyar nan in muka yi salatin nan ya shafe shi kaga falala daga cikin falalan dangantuwa zuwa gidan annabta sannan ko mutum zai girmama su zai kimanta su zai mutunta su an gane ko to amma inda rigimar take tunda wannan dangantuwa zuwa gidan annabi sharaftaka karamci ne matsayi ne sai mutane su yi ta da'awarsa ba mamaki kuma da an yi da'awar dangantuwa zuwa gidan annabi hasali an yi ma da'awar annabta din tun kafin annabi bar duniya ce za a samu mutum wajen talatin cikin al'ummata da kazzabuna kullum ya zo mu annabu nabi wani nabi ya ba'di ce kowa zai ce muku shi annabi ne bayan ko ba annabi bayana kaga annabta ma an yi da'awar ta yuta sai ma lalacewa ma an zo yanzu sharife suna da'awar mai ilahantaka to dan haka mai da'awar ilahantaka gashi yayi mai da'awar annabta yayi to ballantana kuma da'awar ahlul baiti ai wannan shefu komai sauki duk mai son yayi barna ya ribaci mutane tunda ya san ahlul baiti suna da matsayi cikin addini sai ya kokari ya fake cewa shi sharifi ne dan yin gidan annabi to wannan dole sai an ba asalin mutum a gano haka cewa shariftakarsa ta ƙarya ce ko gaskiya ne da'awa kawai ba ta sa a gaskata mutum to muku a biya irin tamunan ta kasar Hausa ba mu tantance dangantaka ba larabawa su ilimi ne mai zaman kansa da ake kira ilmul ansab ka gane wane dan wane jikan wane dan gidan wane jikan wane in ka samu larabi sai lissafa ma kakanninsa na goma su tun suna yara suke haddace suke haddasar da yaransu irin hira da ake da yara ka gida bayan sallar isha'i ai asalin mu yan gari kaza ne ko baba na da sana'a ta kaza ya yara kana kamar ba sa san mu me kake suna hada cewa sa kuma shi asalin baban babana shi kuma da gari kaza yake shi kuma sa kaza ya yi aure har su kaza har kaza da kaza da kaza shi kuma sa kaza su rubutawa suke ilimi ne mai zaman kansa mu ne ba mu ba shi kima ko wani idan ya samu matsayi ko baya son a tuno da <laughs> ba a ce shi ba masa dawa wani ne kaza sai ga wani muni ne me yan muni a ciki matsayin duniya Allah na dauka wanda ya so kaskantar da wanda ya so kuma wannan ai ba shine ake samun matsayi da shi a lahira ba samun matsayi a lahira mutum ya kasance ya bi Allah ya bi manzon sa to ko da baban ka rayu bai da kokobo kuma sai me in ma kudin gare shi da yanzu ya mutu sai me in bai da kokobo ma kuma ya mutu to wannan abu ne mai girma mai matsayi su a wurin laraba ilmul ansar wanda mu yanzu da wuya su samu mutum ya lissafa ma kakansa na uku ma ba wai na nesa ba wani sunan kakansa ma ya manta wallahi ya san dai sunan ba sunan amma kakansa bai sani ba ko ya san kakansa to waye baban kakansa to bai sani ba to a irin yadda muke birke sun nan waye zai zo ya mana da'awar shi kawai dangin gidan annabi ne mai yadda daga da'awarsa ko musamman gashi ba bularabe ba musamman bakin fata kaga ba za mu yadda ba ta yaya ya za mu gaskata sai in ka shin faɗa mana tarihin ingantacce mu bi shi mu gani to sannan za a yi dawara amma kawai mutum ya ce a ni sharifi ne wuce a kai ba wani sharifi duk ba razana ce su su ake ta da awara abin nan duk wani wali da ya taso sai ya ce sharifi su ma mabiyan wali sun zo sun zama sharifi kuma ka ku bai ne taso ce sharifi ne da aka duba tarihin sai aka bayin ne da yin ne an gane ko to wani ne wani ce bai sharife ne wannan ta ce ta ja duba ga wani sadaka yalla ne ko buzu ne kuma wannan ce waye ta ga ba azuri ne wannan duba nan wale sai a barbar ne laraba ne ma mutanen maroko kaga su ba ma laraba bane barbar ne larabci koya suka yi irin yadda muke koya da mutanen Libya da mutanen Tunisia da mutanen Algeria maroko duk wannan galibi su barbar ne yaran barbar ne ba laraba bane amma kawai sun zo nan gurin sun yi nadi kenan sai mu ce musu waliyai sharifai a ba su dukiya kawai su shi dan fara su kai da bukatar su ba abin da ya shafa wa mutane kai to kaga wannan sharifaka kenan akwai ta amma abin da rigima take ya za a tabbatar da ita shine wannan kenan sannan kuma sharifi baya nufin cewa wuta ba ta cin sa babu wani mutum a duniya da za a ce shi wannan wuta ba ta cin sa kawai dai shi wai jingin gidan annabi ne wannan ba gaskiya bane ba ga abin da annabi ya faɗa a cikin hadisin bukhari lokacin da ayan nan ta sauka cikin suratu shara wa asiri ta kalakar bina ta annabi tare dangin gidansa yace ya ku ɗa'in abdul muttalib ku tsamar da kanku daga wuta ya ku wani ne ku tsamar da kanku daga wuta ya fatima yar gidan annabi tsamar da kanki daga wuta ke safiya gongon annabi tsamar da kanki daga wuta ashe wuta na cin su saboda haka a ce wai sharifai ba sa cin wuta wuta ba ta cin soyi ko a lahira da ruwan sanyi za a musu azaba duk wannan karere ne marasa tushe ba nassin qur'ani ko hadisi abin da yasa kuke ganin waɗansu suna wasa da wuta ba ta cin su yanzu idan ka je sallah gani da ake yi a daura da sallah ana wasan wuta za a ga sharifai suna yi to amma galibi tsafi ne an gane ku za su sa karfe cikin wuta ya zafi su dauka su sa anan kaga mutum ya sa a harshen sa ya sa a kunne ya sa a hanci yayi waye yana wasa da karfe yayi zafi ana zuga zugi da shi ana musu kida ana wasan wuta to wannan tsafi ne galibi waɗansu su kuma suna amfani da waɗansu magunguna da suke shafawa a hannu wanda idan ka ɗauka ba za ka ji zafin wutar ba amma in ka wanke hannunka wutar za ta kama ka to shi ma da mutum ya zo ya yi wannan sai a ce sharifi ne wai kawai ya zama dangin gina annabi yana tsafi yana cewa dangin gina annabi duk barazana ce wannan an taba samun irin wannan lokacin ibnu ya ce su yi wanka shi zai kona su da wuta suka kiyar da su yi wanka ya kawo ruwa ya ce suna wasa wuta a gaban jama'a ya kawo ruwa ce su shiga su ga wannan ruwan su wanke jikinsa na a gaban shi zai sa wuta ta kama su wallahi suka kiyarta ibn taymiya a kuma irin masu dawar taurin nan da mai a kawo wani mala abubakar kuma wanda da ransa bai ce wallahi kawo shi zan yi bismillah in yanka zai yi ka yi bismillah da kyakkyawan niyya ka gaskata Allah wallahi za ka yanka shi yadda ake yanka rago haka za ka yanka shi ba wani abin da ka bai kan suna tsafi kawai su yi cewa mutane barazana da wani abin da ai sharifi ne su ba sa cin wuta ai idan ana gobara sai a kira shi wani ne wani ne ya tafi da wani dogon tarbi tarbin dama na kasar indiya ne shi asalin tarbi da wata doguwar hula dara irin ta bayan sarki wai ta zama kuma ta sarife ta jikan gida annabi wallahi duk barazana ce ba wani wanda zai ce maka sharifi ne wuta ba ta cin sa babu shi ka jona musu wutar lantarki da gani in yayi sa ko ka sa hita ko ka sa ayon da wutar lantarki wallahi sai ya gudu wallahi ah, kuma suna cin sadaka kuma yi gidan annabi ba sa cin sadaka annabi ya haramta alul bait cin sadaka duk wanda yace shi a bashi da girman kakan sai ya ce to ka ya haramta muku cin sadaka ko zakka ya za a bashi a waɗansu malaman suka ce sarrafa ta nafila a iya ba su amma zakka ma ita ce aka ce haramun ne duk wanda ya san shariki duka gida annabi ba a bashi shi zakka ko zantuwa ba sa ɗauka saboda jin tsoron kare zanto kudin zakka ne aka fitar kafin a bayar da ita ta faɗi shi yasa ko zantuwa ba annabi ya taɓa ganin dabino a ƙasa yace ba dai ina jin tsoron wannan dabinon na zakka bane da na shi ka ko tsuntuwa suka yi ba za su kashe ba sharifai yanzu sharifai yanzu haka za su yi maka Allah ya tsare mu Allah fahimtar da mu daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi